alaikum jama'a barkanmu da warhaka barkanmu da saduwa a cikin wannan bidiyo so bidiyon mu na yau zai nuna maka ne wata hanya da zaka koyi programming cikin sauki da Allah yana roƙon duk wani wanda bai mana subscribing ba a wannan channel din so zai ga wata alamar rubutu mai ja haka a kasa wannan bidiyo sai idan na akanta zai ga ta tawo baka kamar haka sannan kuma sai ya da a gefen nan gefen dama zai ga wata alamar ƙararrawa sai ya zaɓi na farko mai all sannan da Allah sai ya like na bidiyon in ta burge shi sannan kuma sai ya share nata da yan uwa da abokan arziki ba tare da bata lokaci ba bari mu je cikin bidiyon nan To akwai hanyoyi da za ka bi da yawa gurin koyan programming kala kala. Akwai website, akwai applications da yawa wanda za ka koya programming cikin sauki So haka ne ya sa muka kawo muku wannan application guda ɗaya da za mu nuna muku a wannan bidiyo wanda zai taimaka maka ka koya programming har ma ka samu certificate a cikin wannan application ɗin. So kai sai kamar kullum za mu je kan Play Store sai muyi downloading nashi. A Play Store na kamar haka daga nan sai mu buɗe kanshi sai mu zo mu rubuta. sunan application in solo learn to aka rubuta solo learning a haɗe so gashi na application ɗin kamar haka so wannan application ɗin za ka je ka samu mutum miliyan biyar suka yi installing na wannan application ɗin mutum dubu ɗari hudu da sittin da shida suka yi review na wannan application ɗin a play store so wannan shine application ɗin kamar haka in ka danna kan installing ka yi installing nasu a wayar ka sannan kuma sai ka danna kan open ka buɗe shi kamar haka sai yanzu wannan ne application ina nawa da nayi instolin installing nashi akan wayata sai yanzu misali a nan so yanzu haka zai to ga wannan application din anan sai yanzu idan baka da account ko baka taɓa buɗewa account ba so abun da za yi a nan shine sai ka zo ka danna kan wannan green na kasan nan kamar haka so idan ka danna akan shi sai ka je ka login ka sa email naka in akwai email so application din yana aiki kala biyu ne akwai hanya da zaka ka bi wanda ba za ka yi aiki da kuɗi ba akwai hanya da zaka bi kuma za ka yi aiki da kuɗi kafin ka yi aiki da shi to kawai sai mu kulle kan wannan sai mu je mu je mu danna kan ka zaɓa nan yanzu application in yana so ya baka dama ne daily help your succeed kamar a rana so minti nawa kake so ka a cikin wannan application misali yanzu a nan sai ka ce skip in baka so ka fita harkan wannan in sai ka zo ka sako ka danna kan skip in ka danna kamar haka so yanzu a nan kana da option ko in ce kana da tsari guda biyu da za ka yi creating na account da shi kamar dai nawa a nan yanzu in kana bukata za ka iya sa email address naka da kuma suna da kuma password naka sai ka bude in kana so kuma in akwai facebook naka akan wayarka so kana danna zai ba baka dama ka shiga da facebook ko kuma in akwai gmail naka akai sai ka danna na ka sannan sign in with google sai kai ka so ni yanzu zan saka email address na ne sannan sai so ni yanzu zan zo in danna kan google na wannan ne sai in ɗauko so ina fatan kai ma haka zaka ka idan akwai gmail naka akan wayarka so kawai kai sai sai ka zo ka danna kan gmail naka sai ka samu kai creating account da shi ba tare da ka tsawo matsala ba sai yanzu misali kamar haka gashi kaga ya shiga so yanzu yana loading yana loading yana loading so yanzu gashi nan yana loading so idan ya gama shiga so yanzu wannan shine fuskar application din gashi nan yana buɗuwa sai yanzu har yanzu bari mu je mu kulle wannan abu sai yanzu kamar na yanzu gashi nan idan yanzu gashi duk abin da kake so ka koya idan kana so ka dawo data science then become data science to ga waɗannan ne za ka ɗauka ga courses ɗin eh, idan kana so ka yi web developer ne ga hanyar da za ka bi ga html css da sauran programming language eh, in kana son ka zama full stack developer ne da dai sauran duk wani programming languages gashi gashi nan by the community community challenges duk wani abu da kake so na programming akwai shi a cikin wannan application kawai abun da za ka yi shine sai ka zo ka danna kan start learning gashi nan wannan na saman na green ina sai ka danna akan shi sai yanzu idan ka danna a kan shi kai sai yanzu sai ka zo a nan ne za ka zaɓa zo ka zaɓa duk wani programming language da kake so ka koya misali yanzu ina so in koya java sai in danna kan java so ina danna kan java a nan karatun java zai budu kamar haka ga courses na java a farko sai yanzu gashi na aka ce welcome to java java is a high level modern programming zai baka bayanai da komai da komai a cikin wannan application za ka zo in ka gama karatu kamar haka sai a zo a ma tambaya ɗaya zuwa biyu ka ba da ansa a yi ciki kamar haka gashi nan yanzu haka kamar yanzu ka gana yi ciki yanzu na ci an sannan sai ka danna continue sai ka sake yin wata karatu wata karatu ta karatu sai ka danna haka sai ka zo ka danna so na faɗi wannan ba daidai ba sai yanzu sun sake zuwa in sake yin in sake karantawa sai in zo in danna na sake faɗuwa ba daidai ba su yanzu haka za ka yi ta yi so duk wani courses da baka san shi ba so yanzu ga wannan na san shi to haka za ka yi karatu ka fahimci abu sannan sai ka zo ka danna a kan abun kawai ka ba da ansa da komai so daga karshe idan ka gama karatunka ka gama karatunka akwai inda za a zo a baka certificate yanzu misali ga ga certificate din anan tun ba a gama shi ba gashi iyaka ga an nuna ma za a sa sunanka sai yanzu za a baka certificate za ka yi komai za ka yi printing nashi za ka yi wata aikinka da certificate naka in kana bukata ina fata wannan hanyar za ta biya maka bukata sannan za ka koyi program subscribing cikin sauki sai mun haɗu a bidiyo na gaba